yau kiri da mu zuba ture yana son ya hana ka cin abin da ka noma sai dai abin da shi ya noma sau da kasashen su abin da suka fi korewa wajen noma shine me alkama yanzu duk abincin ya koma fulawa wannan ya ci taliya wancan ya ci indomi menene sai cin fanke abin da suka kuma mu sun hana mu noman namu sai da shigo mana da wancan izan sun ga dama saka mana cutan kansa kowace iri minti goma kowa ya kamu bayan da ka iya yau idan ba ka da lafiya bayan da ka je asibiti mai kyau da za a duba ka ba ka da kuɗi ga abokina ina tsammanin yanzu haka ma ana ana hira da shi a gidan rediyo na alheri dr salo lukman yake gaya man a saudiya idan aka kai mutum asibiti ya mutu wallahi likitocin wannan asibitin sun shiga bala'i sai sun faɗi yadda aka yi ya mutu akwai ƙanina yana masas a madina yanzu ya koma hutu kawai sai kamu da rashin lafiya malaria ba su da malaria a madina aka ja kwantar da shi numfashi sama-sama suke binciken duniyan nan ba su gano abin da ke damun shi ba hankalinsu ya tashi yanzu in ya mutu sun shiga musiba ƙarshen da sun yi gidan yari nan da nan suka je suka nemo shugaban ɗalibai 'yan najeriya aka haɗa da shugaban likitocin aka yi binciken wai bai fama da wata cuta su ba su gano ba na ce ba wani juna da yake ba mana shi bai rashin lafiyan komi kawai malaria ce malaria nan da naka ja ka ɗauko maganin malaria suka ɗura mashi minti talatin kawai sai ya zufa kawai sai ya miƙe kawai sai ya ce aina ta'a. ya watsaki magungunan da suke da su daban suke magani na gaske ganon duk abin da ka jama'a zuwa ne fa mara ta kama ni mai tsanani da ita na tafi umara ina zuwa wani asibiti aka ɗauko wasu magunguna aka bani ina sha wallahi ban tashi daga inda nake ba na warki wannan anan ne sai na yi sati uku ina kara kai na tsakanin kemis da lalura in kai kudi a haɗa da magungunan da ba zan warke ba kun dinga shuka asara kenan ina dawa najeriya na tambayi likita na sai take gaya man ai da kuke yi maganin da kake siya dubu biyu ne maganin da zai maka wannan aikin dubu sha takwas ne kun gano wannan kana sana'a mai kyau za ka siya ko ba ka siya ba in kana aikin gwamnati albashi mafi karanci dubu nawa ne kudin maganin mura kenan ka cikin da kai ci amma kana da sana'a ba za ka yi ba ina jama'a ina ba mu shawara kusan ku ce ni na zo ne na ba ku shawarwari amma Allah ya kai mu wani lokaci sai mu shirya wa'azi sai mu zo sai mu yi ta jan ayoyi da hadisai ana fassarawa ana menene amma yanzu ni na ba abokai na shawara ne haka ne ku miƙe ku yi sana'a ku yi noma idan noma yakan kama a yi kiwo ku kama wannan abin duk wanda ya je katu za ga bai ma sha'awa ya je waɗannan abubuwan da kuke yi wallahi bai